وقد اختلف أئمة أهل السنة في وجوه عجزهم عنه حقيقة معلما أهل السنة سنة ساباني أتكن فساقن دع القرآن يجد يد هلتا أنا أتكن فسلن لكي بياني أكن إجاز القرآن ko wato ijazu na wa usulubihi wato inda alqur'ani tsarin zubin alqur'ani ya gajiyar da halitta ya gajiyar da larabawa da irin salon da Allah ya amfani da shi a wajen zuwa da alqur'ani to malaman Ali sunna wal jama'a sun yi sabani akan fuskar gajiyar qur'ani ta wannan fuskar fa akatharuhum yaqul wasu da yawa daga malaman ahlus sunna sun taba kan cewa innahu mimma jumi'a fi quwwati jazalatihi mhm. wa nasa'ati alfazihi mhm. wa husni nazmihi mhm. wa ijazihi wa badi'i talifihi wa uslubihi la yasihhu an yakuna fi maqduril bashari to suka ce duk wannan abin da aka inna ma jumi'a ko wa innahu ma jumi'a fi quwwati jazalati daga irin abin da Allah ya kunsa a cikin ƙarfi da jazala ta alqur'ani la yasihhu baya inganta an ya kuna fi maqdurul bashari a ce dan adam zai iya zuwa da kwatankwacin alqur'ani bi na sa'ati alfazihi wajen tsantsantar lafazan alqur'ani wato da sa'ati alfazihi din zuwa usulubihi jumla ce itirafiyya wa husnata nazmihi da kuma kyawun tsarin qur'ani da ijazihi da yadda yake zuwa da ijazi wa ta ta'alifihi da maƙayancin wato rubutun da aka wa alkur'ani ko yadda aka zo da alkur'ani wa da matsayancin uslubin qur'ani baya inganta a ce dan adam zai iya zuwa da shi tun a asali dama ba a yi qur'ani dan wani ya zo da sa ba وأنه من باب الخوارق المتبعة cewa shi alqur'ani yana daga cikin babun mu'jiza wanda take ta keta al'ada al-mumtali ati an al-qadar wanda ba yadda za a yi halitta ta iya zuwa da alqur'ani a ce halitta ta zo da alqur'ani to ba ma ya daga cikin ɗaukin nau'in irin halitta da za ta iya zuwa da wannan abu kamar mu'jizar da Allah ya bawa annabawa ta raya matacce kai ka san wannan dan adam ba zai iya haka ba to haka yadda ba za ka iya raya matacce ba in ya mutu to ba za ka iya zuwa da kwatan Alqur'ani ba wa qalbil asa kuma wasu suka ce ba zai yiwu ba irin yadda a ce sandar annabi ta koma mu cijiya. yadda ɗan adam ba zai ɗauka sanda ta yi cijiya ba to haka ba zai iya zuwa da kwatankwacin ƙur'ani ba wa tasbihil hasa ko kuma tasbihin takwalkwali a hannun manzan Allah da ɗebo su suna tasbihi ya zuba su a hannun sayyidina Abubakar suna tasbihi sai tasbihin yayi ƙasa da ya zuba su a hannun sayyidina Umar sai tasbihin yayi ƙasa da aka zuba su a hannun Usman sai tasbihin yayi ƙasa aka zuba a hannun sayyidina sai tasbihin yayi ƙasa ana sawa a tafin wani kusa aka dinga jin tasbihin kowa gwargwadon ƙarfin imaninsa a cikinsu. to wannan ya fi ƙarfin ɗan adam ya zo da irin wannan kaga baya cikin kudura ta ɗan adam da zai iya irin wannan mu'jizar to irin ta ce a cikin alkur'ani ɗan adam bai iske zo da irin ta ba wannan shine bangare na farko a waɗanda suke a sunnati sun tafi akan haka cewa ba za a taɓa zuwa da kwatankwacin alkur'ani ba وذهب الشيخ أبو الحسن إلى أنه مما يمكن أن يدخل مثله إذا ما لم توحيدي سكتي أبو الحسن نعم تو كوي سكتي شروع سنعلم أبو الحسن الأشعري نعم وان shine imamu ahli sunna wal jama'a shine za'imu ahli sunnati wal jama'ati shine za'i shine ah, wato wato imamu ahli sunna wal jama'a shake kira shehul islami shake kira nasirul islami duk sunansa ne abul hasanul ash'ari wanda an haife shi kusan tun shekara ta 260 a wata wayar ta 270 wato tun a karni na uku aka haifi abul hasan al-ash'ari wanda shi duk wanda ka ji ya ce shi ahlus sunna ne tun daga karni na uku har zuwa karni na ashirin to yana kan aqidar imamu ahlus sunna wal jama'a shine abul hasan al-ash'ari yana kan sa ne domin shi imamu abul hasan al-ash'ari yana daya daga cikin malamai na falsafa kuma malamai na aqida ta tauhidi wanda mu a nan yankin namu muna bin tauhidi ta ɓangaren aƙida muna bin aƙidar ahli sunna wal jama'a ne ta ɓangaren abul hasan ash'ari yanci muke a ɓangaren mazhaba zaka ji an ce to mu muna yin mazhaba ne ta imamu maliku duk nan yankin na Afirka ɓangaren mazabar Imamu Malik muke musamman mu a nan ƙasar ta Najeriya ƙasashen nan na baƙaƙe to mazabar Imamu Malik ake aqida har ƙarni na 20 aqida ahlus sunna wal jama'a ita ce aqida ash'ariyawa sannan kuma tsarin ɗariƙa sufanci ita kuma na imamu junaidi sayyidu da'ifati shine zaka ji an ce aqidatan ash'ariyan wa malikiyan mazhaban wa kuma junaidiyan wato ainihin ɗariƙata a ɗariƙa ɗariƙa junaidiya sufanci irin na imamu junaidu mazhaba irin ta imamu maliku aqida irin ta abul hasan al-ash'ari shi abul hasan al-ash'ari ya bayyana a wannan karni lokacin da firar na musulunci suka yi yawa wanda dama manzo sallama ya faɗa hadisi tabbatacce ko cewa nasa yahudawa za su kashi kaso saba'in da ɗaya dukkaninsu suna cikin wuta ɗaya ce tabbatacciya yahuda nasara za su kashi kaso saba'in da biyu dukkaninsu suna wuta ɗaya ce aƙidar akan gaskiya Ya yace wasa taftari ummati ala salasin wa na firqatin ne ko al'umma ta za ta rabu gida saba'in da uku. ɗaya ce take kan aƙida ta gaskiya amma duk guda saba'in da biyu inda manzo Allah ya ce yan wuta to a ciki akwai aƙida wadda ake ganin ita ma ta sunna ce kamar wato maturidiyanci ta abu mansurul maturidi ina gana an taɓa mana tarihin sanda muna usulul fiqi ko da imamu hasan al-ash'ari da kuma Abu mansur al-maturidi to imamu abu aliyul jiba'i shi ko shine shugaban a lokacin aqida mu'tazilawa wato mu'tazilanci akwai wasil bin afa shine asalin wanda ya ƙirƙiri aqidar mu'tazilawa su kuma aqidar mu'tazilawa cewa akwai abin da ake kira manzila baina manzilataini sannan akwai salahu da aslahu sannan akwai sanda wuta take karewa akwai sanda wuta take karewa aljanna take karewa su aqidan zilanci. to aliyul juba'i shine za'imi na wannan aƙida a lokacin shi kuma abul hasan al-maturidi almajirinsa ne bari ma mijin babarsa ne so da kaga ɗa ne a gurinsa kuma almajiri aliyul maturidi ya kai wani kimma a wajen Aliyu'n Jiba'i a makarantar da in za a yi karatu sai abul hasanul ash'ari ya zo makaranta sannan Aliyu jiba'i yake fitowa daga gida in abul hasan bai zo ba to aliyul jiba'i malaminsa kuma ba mijin ba din nan ba zai fito ba saboda martabar da Allah ya bashi ta fahimta da ganewa ya ga ko shi kadai in ya biya wa karatu ma shi ya wadata to shi sai ya dogara da shi kawai in ya zo makaranta to zai fito in ko bai zo ba to ba zai fito ba to abul hasan al-ash'ari sai mafarki da manzo Allah hassan uku manzo Allah sallama yana cewa da shi ya abal hasan ka jefar da butatun da ke hannunka ka zo ka rungumi sunna ta mana ya tashi da safe rasa yadda zai to rana dai na uku da yi sai ya ki makaranta da gari ya waye ya je sa aka ga malam bai fito ba aliyu juba'i bai fito ba ya tura a tambaya aka ce bai zo ba ya ƙara tura aka ce bai zo ba can rana ta ɗaga sai abu hasan al-ash'ari sai ya fito da ya fito sai ya zo makaranta aka gaya aliyu jibai sai aliyu jibai ya fito sai ce to bismillah a fara karatu nan take sai abu hasan al-ash'ari ya ce a'a ni fa yau ba karatu ya kawo ba tambaya da zo ce menene tambaya ce mutum ne musulmi amma nagartacce ya mutu me makomarsa sai ce ai fil wato fid darajat yana cikin darajoji maɗaukaka a cikin aljanna bi maqadi sidikin inda malikin muqtada sai to mutum da yake mai saban Allah kafiri idan ya mutu a ina Allah zai sashi shi yace fidda darakat Fidda darakat ma'ana fi asfalin nari karkashin ƙasan wuta Allah zai sa shi sai ce to yaron da aka haife shi yana yawon yana shan nono sai ya mutu shi a ina Allah zai sa shi zai sa shi a wuta ne ko ko zai sa shi a aljanna sai ta aiki wannan fi manzilatin bai na manzilatai ne shi ba a wuta ba shi kuma ba a aljanna Allah zai sa shi ba sai ce to yanzu da musulmin can da yake mai saban Allah tun da Allah ya kula maka da asalahu abin da ya fi maka shi ya fi a wajen Allah ba wai maka abin da yake daidai ba kawai ma abin da ya fi a wajenka shine aqidan mu to me in wancan musulmin ya zo ya ce da ubangiji ya ubangiji me yasa ka kashe ni a shi wannan yaro ya ce ya zo wajen ubangiji za a bar shi a tsakiya ya ce ya ubangiji me yasa baka bar ni na girma na saba maka ka sana aljanna ba yanzu ka zo ka ajiye ni a wannan gurin ko ban maka komai ba me Allah zai ce masa sai Allah ya ce masa a ah, ai maslahar ka na kula da ita maslahar ka ce na kula da ita shi yasa da ka girma ta ila zaka zama kafiri in ka zama kafiri sai kuma in kai ka me wuta sai in kai ka wuta to idan kakka in kai ka wuta shi yasa sai na bakka a nan kaga na baka manzila bai na manzila ce ni sai ce eh, to to sai wancan kafurin ya zaburo ya ce ah, to Allah tun da haka ne ni ne yasa ka bani na girma har na saba maka kuma ka kai ni ta baka kashe ni ina yaro kamar wannan ba da ka duba maslahata ba babu hitar jibai sai aliyu juba'i ya kasa magana sai ce kai abu na san me yasa ne ka ne yau kake wani irin maganganuwa ka a wannan makaranta ta me yasa ne ka sai ce afwan ya ustaz wato humarul ustazi tsara ala ba. wato jakin malam ne yau ya tutsu sai aliyu juba'i abu hasan ya dauke kayansa sai ya fasa zama a wannan majalisi shine sai ya koma gida ya je zauna kusan wata da watanni yana binciken alkur'ani da hadisan Manzan Allah sallama yana zaƙulo aƙida ta ahli sunna wanda ya tabbatar Manzan Allah da sahabbansa hulafa'ul arba'a sun rayu a kanta A kan wannan aƙidar suka bar duniya sai ya zazzaƙulo cikin hadisan Manzan Allah shine sai ya tara ya a littafi wanda ya yi alluma uku alluma'u wani littafi nasa da ya fara yi alluma'u da kuma al'ibana wayannan littattafai guda biyu ya tara su a wannan zaman da sai ya fito yana fitowa sai ya zo masallaci ranar juma'a da ya zo sai ya tarar da mutane an cika ya hau bari. ya ce to kowa fa ya san ni a yadda ya san ni ni ba mu zile ne ciki da bai a haka kwasan ni ko aka ce na? sai ya cire alkyabbar jikinsa ya nannaɗe sai ce yadda na cire rigan nan daga jikina haka na cire waccan aƙidar daga jikina so da haka na yi wurgi sai ya wurgi da rigar sai ce yadda na yi wurgi da rigan nan tawa haka ne wurgi da waccan aƙida yanzu da aƙidar da na tabbata a kanta ita ce aƙidatu ahlus sunna wal jama'a to daga nan aka samu sunan ahlus sunna wal jama'a daga nan aka samu ahlus sunna to duk wanda yake kan wannan aƙidar tasa ta cewa Allah tabaraka ta'ala sarki ne madawwami wanzaje ba zai gushe ba baya daɗuwa baya raguwa baya hawa baya sauka bai da makyangama bai da yatsu bare ido bai da kaza duk irin wannan aqidodin da Allah tabaraka ta'ala ya ce dullahi kace yana da hannu Allah ba shi da hannu kawai yadun lahi kudurar ubangiji za a fasara hannu gwargwadon matsayin Allah amma in ka ce yana da hannu to ka siffanta Allah da halitta kuma laisa ka mislihi shay'un ya tsantsame duk irin waɗannan shubuhar wanda yanzu ake koya wa musulmai tauhidi a kanta dole wai sai ka yadda Allah yana sama dole sai ka yadda Allah yana sama dole sai ka yadda Allah ya zauna akan al'arshi al'arshin ma hayyewa Allah nauyi yana kikiki kikiki da ubangiji wal iyazu billahi Allah yana da ƙauri yana dariya Allah yana kuka wai wannan aƙida ita ce aƙida da ake so musulmai su haɗa kanta wannan aƙida ba aƙida ce ta ahli sunna ba aƙida ce ta salafiyawa ta wahabiyawa kuma aƙidar da a shekara 1978 aka ƙyanƙyashe ta a ƙasar nan ita ce wannan aƙida amma aƙidar wannan tali a Abul Hasan al-Ash'ari yace aqida ahli sunna yau shekarar ta 2200 da wani abu wannan aqida ta ahli sunna da ta cewa Allah ba shi da mata ba shi da da ko baya hawa baya sauka yana nan kamar yadda yake shi ya san kansa duk sifar da ya faɗa za a fassara ta gwargwadon matsayin Allah ba gwargwadon ɗan adam ba in ka ce na tadda sarki akan gadon mulkinsa ba za ka yi tsammanin wani gado ba ne da matasai da kowa kake ɗaukar gado irin gadon kwanciyar ka gadon mulki da ake bala tana ganin sa gwargwadon me girman wannan sarkin ba mulki kawai gado ne da aka saba yi za ka yi zaton wannan gadon ba don an ce Allah yana da hannu ba za ka ce hannun Allah ba kudurar Allah an fahimta kamar ko a kai hausa ma yanzu idan muka zo muna aiki a nan muna gini ko muna kwaba ko muna nan ce Allah za ka wuce a mota kullum da kawai alhaji har yanzu baka sa hannu ba ba a faɗar haka kana nufin ya zo ya sa tebur ya kwashi ƙasar me kake nufi ya sa hannu kawo ma gudunmawa ya kawo ɗauki da ka ce ya sa hannu kana nufin ya so ya sa hannunsa a ciki ai mai hankali zai fahimci abin da kake nufi ta sugar wanda kake maganar da shi don Allah an fahimce ni to haka da ka ce yadullahi za a fahimta gwargwadon girman Allah da Allah an fahimce ni wannan ita ce aqida ta ahlus sunna Allah ɗaya ne ba shi da abokin tarayya ba shi da mata ba shi da ɗa kuma ya san kowai kuma yana nan me ba zai gushe ba ba zai ƙare ba jalla jalali duk wata aƙida da ba wannan ba to ba aƙida ce ta ahlus sunna ba har ƙarni na ashirin to aliyu jibari shine farkon wanda ya ƙirƙiri wannan aƙida kuma a kanta ake kuma a tafiyar da ake yi a kanta ce dukkan mazhabobi na musulunci tun daga ƙarni na uku har zuwa ƙarni na ashirin ba a samu bayyana wata aƙida wadda ake kira ahlu suna wal jama'a ba sai ta abul hasan al ash'ari ake amma duk wanda ta saba da wannan shine tauhidin da gani tun so a littafin qawaidi littafin alkawa'idi alqudrat wal iradatu was sam'u wal basar wal kalam ana sifa ilahiyya sannan a zo sufa mai kudura da irada sannan a zo sufa nafsiyya sannan a zo wahdaniyya ta ubangiji to aqidatu ash'ariyya kenan daga nan sai ka tafi irin su hayatul islam sai irin su zubdatul ma'ani sannan sai ka tafi irin su littafin jawharatul tauhidi sau ɗaya eh, su shekh ummul barahim a littattafai ne na aƙida ta sufanci ta wato ainihin ash'ariyanci ta ahalis sunna wal jama'a ne farkon wanda ake cewa imamu ahalis sunna wal jama'a ta bangaren aƙida amma in yi ba sa kake yi ba salafiyanci kake yi to ba aƙida ahalis sunna kake ba Aƙida salafiyanci kake Aƙida ahalis sunna wal jamaa ita ce aƙidar imam ash'ari wanda ita ce duk akan ta muke kuma akan ta za mu wuce in Allah ya ja kuma ita ce aƙidar da aka fi addinin musulunci a nan garin a wannan ƙasar ita ce aƙidar hmm, sai ka bil zaman tauhidin mu irin su ne yanzu ko duk wanda aka kawo na mujassimawa ne masu kamanta Allah da halitta masu yi Allah bigire wanda suke siffanta Allah da jiki to wannan aqida su ce ake koya wa yawa kuma duk wanda ya mutu akan ta mushriki ne duk wanda ya mutu a wannan aqidar mushriki ne da wanzu Allah ce al'umma za ta karkasu ta bangaren aqida kaza kaza kaza amma dai wannan aqidar ita ce atiqa ita ce atida ita ce wanda manzon Allah da sahabbai suka tabbata akan ta aqidar ta ahli sunna wal jamaa to amma ne yanzu suka sai suka cire wal jamaa sai ake cewa ahli sunna kawai ba a sa jamaa da ahli sunna wal jamaa wannan aqida ce to su sai suka cire sun fita daga cikin jama'a shi yasa sai ba sa sa jama'a in ko suna sa wato a title din su rika cewa ka ahlus sunna wal jama'a in ko suka cire to sun fitar da kansu da cikin jama'ar musulmi yanzu wata firqa ce ta musulunci ta kuma bayyana mujassimawa kenan Allah ya kare mu to wannan dai aqidar Imam Abdul Hasan al-Ash'ari ga aqidarsa abin da ya shafi Al-Qur'ani na'am إلى أنه مما يمكن أن أبو العزيز الأشعري يا يمكن أن يدخل مثله تحت مقدور البشري قرآني mu'jizarsa da yadda Allah ya shi ya iya yiwuwa dan adam ya iya zuwa da kwatankwacin alkur'ani domin dan adam ne ya zo da shi ai manzo Allah ne ya zo da shi ko mutum ne to annab mutum zai iya zuwa da kwatankwacin alkur'ani na'am Wa ويقدرهم ويقدرهم الله عليه kuma Allah ya ba su iko wanda zai ce zai zo da alqur'anin Allah ya ba shi ikon ya zo da kwatankwacin alqur'anin ya kun haza wala ya يكون sai dai Allah bai hakan ba kuma ba zai yi ba na'am ba wai dan ai larabci ne kuma da larabci aka saukar da ƙur'ani. Kuma su ake gaya wa larabci kuma aka ce su zo da kwatankwacin ai ba iyawa ne ba za su yi ba za su iya amma Allah ya gaji da su don ya nuna cewa mu'jiza ce ta alkur'ani Bamanan alhumun labu haja. Ya Allah ya halisu da su zo da kwatonkwaton alƙur'ani. Wa'azza Allah ya gajiyar da su game da zuwa da alƙur'ani. Ka ƙale bihi jama'a tunanin ashabi. Wasu da yawa daga cikin ash'ari ya wasu wasan tafi akan wannan fahimta cewa ƙur'ani jinsi ne wanda ɗan adam zai iya zuwa da shi amma Allah bai yadda a zo da shi ko ba za su iya zuwa da shi din ba. Wa haduma ya karya za ta uwa da wani abu da za a cikin ne ga shi ba. wa ala tariqaini absa waɗannan hanyoyi guda biyu wanda suke Alƙur'ani ba za a iya zuwa da irinsa ba da wanda suka ce za a iya zuwa da shi Allah ne bai nufa su zo da shi ba su ne ɗariƙoƙin guda biyu fa hada an arabu an wasabitun gajiyar wanda Allah ya larabawa akai tabbatacciya ce wa iqamatul hujjati alaihim bima yasihhu an yakuna fi maqduril bashari kuma tabbatuwar hujja akan su shine abin da ya inganta cewa alqur'ani yana daga cikin ikon nan na dan adam wa tahaddihim da yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya dinga kalubalantar su da cewa da an tubi bi mithlihi in sun isa yana mubahala cewa su zo da kwatankwacin alqur'ani amma kuma ga sun kasa zuwa da kwatankwacin qur'ani mm. wa huwa ablagu fi wannan ne mafi kaiwa matuƙa wajen gajiyarwa abinda za ka iya mutum ya ce in kai su taɓa rigar ka. kuma ka kasa daga hannu ka taɓa din ai ya fi gajiyarwa ko da ce rigar tana wani guri a ce je ka ɗauko mu ga ta a jikinka in ka isa taɓa ka kasa taɓawa to haka ake musu ku larabawa ne usul in kun isa ku zo da kwatankwacin qur'ani suka kasa wannan ya fi gajiyar da su wa ahra bit taqri'i na wato ballantana ma irin yadda ƙur'ani ya duga ƙwanƙwasar kawunan su والاحتجاج بمجيء بشر مثلهم دا ainihin kafa hujja da cewa ɗan adam ya zo da misalin sa bi shay'in laysa min qudrati al-bashar lazimun da wani abu wanda yake daga cikin ikon nan na dan adam na dole wa huwa abharu ayati al-qur'ani shine mafirin jayan nan na ayoyi wa aqma'u dalal mafitin da ke waddu wata hujja wa ala kulli hal amsa dukkanin halaye ba a tawfi dalika bi dukkanin larabawa ba su iya zuwa da wani abu ba a cikin al Qur'ani ko ƙaƙa ne bal sabaru alal jala bari sun yi hakuri da yadda Qur'ani da manzo Allah ya dinga kora su daga cikin garuruwan su wal qatali annabi ya dinga kashe su aka dinga yaki ana kashe su wata jarra'u ka sati saga daga dinga kwankwadar gidan nan ta kaskanci da tabewa kanu min shumukh min shumukh al-ulfi Allah ta ta fi qulubihim marad fa zadahum Allah marada wa lahum aka dinga faɗa musu maganganu amma suka kasa buɗe baki su zo da irin alkur'ani tare da cewa kanu min shumuqul ulubi suna daga mutanen da ba sa karɓar kaskanci almalaya wala danaya wa khairul madaru kubul janaza balarabe da yayi kaskanci ya same shi gwanda mutuwarsa hmm. da aje yaƙi a sare shi a baya gwanda a ce kirjinsa aka bankara aka fito da zuciyarsa hmm. ya isa alfahari a cikin danginsa amma a ganshi ya mutu bayansa aka soka da kibiya ai sai a muku gori baban furago ne tsoron mutuwa yake sanda a kashe shi ma bayansa aka soka amma a ga kirjinsa ya fafake zuciyar da tumbin ya fito to ya ci kabadde saboda ba sa yarda da kaskanci ko kadan amma ga qur'ani ya ce fi qulubihim marad fa zadahum Allahu marada ana zagin su ana faɗa musu maganganun banza wa iba'ati daimi da yan yayin ba sa karɓar raini su larabawa ba sa karɓar raini bi haythu la yu'siruna zalika ikhtiyaran amma tare da aka suka zaɓi wannan kaskancin su zauna ana ta musu gori su zauna ana ta kwankwasa su suka koyi haƙuri wala yardawnahu illa dhiraran kana ku ba za su taba yadda da kaskanci ba in ba dole ba wa illa idan ba haka ba wal mu'aradatu fito na fito da manzo Allah sai qur'ani mu ma za mu zo da namu law kanat min qadarihim da yana da ikon su za su iya zuwa wallahi da sun fito da annabi sun ce za su iya wa shughli biha awalu alayhi abu ba suka hakura suka karbi wannan ƙasƙancin na cewa sun ji tsoro a basu ruwan madaci ba za su iya zuwa da kwatankwacin Qur'ani ba kuma haka za su bar manzon Allah haka za su bar Qur'ani ila yawmil qiyamati kuma suka haƙura a haka wa asra'u bin najhi kuma wato mafiya gaggawa bin najhi da samun riba wa gadawul uzuri da yankewar uzuri gare su wa ifhalul khasmi ladayhim da ainihin gobewar masu suma gare su wa hum min mallahum qudratun ala al kalam tare da cewa su wa'annan larabawa suna da ikon yin magana suna da ikon zance wa qudratun fil ma'rifati bihi li jami'il anam sun ma fi sauran halitta a lokacin dukkanin su kaifin hannu hankali da fasaha da azanci da fahimta shi yasa ta saukar da manzon Allah a cikin su amma suka kasa zuwa da abin da ya zo da shi wa ma minhum illa man jahada jahadahu ba wani a cikin larabawa sai wanda yayi kokari iya kokarin sa wastanqada ma inda wastanqada ma inda hu suka karar da duk abin da yake wajen su na daga fasaha fi ifa'i zuhurihi a cikin buce hasken nan na manzon Allah wa idfa'i nuri da ainihin kashe hasken nan na alqur'ani ma jalau fi zalika khabi'atan min banat zahirati jafatihim babu abin da ya bayyana daga abin kunyan nan da suka furta da laffan so irin abin da alfili malfili hmm. lahu zalabun dawilun ko yadda muka karanta a baya da hmm. wannan daga ji kai ma ka san tuntuban harshe ne hmm. eh, rashin basirar ne ya faru sai ya fito a cikin harshen wala dan laraba suna cewa takallamtu urab in kana so kai magana sai a san waye kai daga san da kai magana daga sannan za a yi maka muhalli amma in ka zo kai dinkim to za a iya gane ka wace sa ake tsoron gawa to da ba ta magana ba ka san za ta ce ba ta gum ya za sai ake tsoronta hmm. wala atau bi nutfatin min mu'ini mayahihim ba kuma su iya zuwa da koda ɗigo ɗaya na ɗigo ruwan da Allah ya ba su na fasaha ba ma'ana abin kunya suka nannade a tabarma suka tafi da shi ma tulil amadi tare da tsawon lokacin da manzo Allah ya dauka shekara 23 a cikin su yana kalubalanta su amma sun kasa a kasaratil adadi da yawan adadin wanda suke ƙungiya-ƙungiya, jama'a jama'a amma su kasa zuwa da irin larabci Wata zahurin waladi walidi wa walad da irin taimakekeniyar uba da ɗa akan a kawo ƙarshen lamarin manzo Allah amma sun kasa bal an su bari an kurumtar da su na ba su ba iya motsawa ba wa mun yi alhana su kan kasa su ta kare suka koma suka zama dolaye haka suka bar manzan Allah ya dawo ya zo ya fata makkata suna gani aka shigo da sama da mutum dubu ɗari da wani abu daga shi sai abubakar suka fita yau ya dawo da sama da mutum dubu ɗari kowa ya gudu gidansa annabi ce kai duk wanda ya shiga gidansa ma na yafe masa haka suka kyale shi ya shigo da bakin rawani a kan taguwa ya kewaya ya yi dawafi ya fita kuma daga cikin garin maka lafiya ba su iya masa komai ba ya ce almahaya mutanen maka wanzu Allah ya gama duk abin da zai yi an samu ganima dan da aka je wasu yaƙoƙi da wanzu Allah ya sauka a makka aka je aka da aka raba wanzu sallama sai ya ɗiba duk ganimomin ya dinga rabawa ya dinga rabo ya dinga rabo ba mutanen madina kuma sai ɗan wani abu ya shiga zuciyarsu ba to ya rasulullahi an je garinmu an zauna tare da mu musulunci ya yi ƙarfi an zo yanzu mun dawo tare da kai ka karɓi garin daula ta zo ka san ba mu da komai kuma kana ta rabo ya rasulullahi baka ka manta da mutanen madina sai manzo Allah ya ce a a al mahaya mahayakum wal mamatu mamatukum yace ku yanzu ba kwa so duk abin da nake da shi in rabar ba ni kuma in koma cikin in rayu a cikin ku in wafati a cikin in tashi a cikin ba bai fi muku ba ya ta ah, wallahi mun yadda ya rasulullahi mun yadda kai namu ne rabar da komai a nan manzo Allah yana cewa fa da yazo makka ba zama zai ba da ana zaton yanzu ya dawo maka garin su zai zo ya zauna to wannan abin da ya mutanen Madina sai a gane cewa ba mazauni ne Makka ba Madina ce makoma to kuma Allah da ya gama abin da yake a Makka shine sai ya koma Madina kuma koma wanda aka shine Allah tabaraka ta'ala ya karɓi rayuwar manzon Allah Allah ba mu albarka annabi hmm, to tare da wannan shekara 23 annabi yana kai kawo a cikin su amma wasu iya tankawa manzon Allah ba sun zo da wannan abu ka ku san wannan ai mu'jiza ce hmm. fa hadani naw'an min i'jaz wa yannan naw'i guda biyu yana daga cikin naw'o'in gajiyar wannan ta alqur'ani shine i'jazi al sadi fasali na shida al ikhbaru an al ba da labarin alqur'ani da gaibu al wajhu thalith min al wajhu ta uku daga gajiyar wannan ta alqur'ani man qawa alayhi min al ikhbari al qur'ani yannan nado daga Bada da labari da gaibiya wa ma da irin abin da bai kasance ba walam yaqa ba zai bai taɓa faruwa ba fauji da kama wa sai aka samu kamar yadda manzon Allah ya ba da labari haka abin ya afku ka qaulihi ta'ala kamar yadda Allah ya faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tadkhulun al-masjid al-haram in sha Allah tadkhulun al-masjid al-haram in sha Allah wa aminin qaulihi ta'ala Allah madaukakin sarki من بعد غلبهم سيغلبون من بعد غلبهم سيغلبون وقوله da wadan Allah sarki yuzhirahu ala din kulli wa qawlihi da wadan Allah madaukakin sarki wa'ada Allahu wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa amilu salihati la yasawfannahum bil ardi wa qawlihi da wadan Allah madaukakin sarki ya fatah zuwa karshen sura da jami'u hada kama qala wannan abin da qur'ani ya faɗa wa manzo Allah ya faɗa sai zama yadda annabi Allah ya faɗa haka abin ya afku labarin alqur'ani ya bada labarin abin da zai faru kuma sai abin ya faru kamar yadda annabi ya faɗa la tadkhulunna al-masjid al-harama insha Allah aminina manzo sallama ya mafarki an shiga makka tare da sahabbai shine sai kirawo sahabbai ya gaya musu yayi mafarki yanzu an yi masa izini a shekara ta takwas da ya je ya shiga garin makka ita ce ake cewa sulhun hudaybiya da muka yi bayani a banan nan ko manzo Allah sallallahu ya shiga da sahabbansa aka tafi sai da aka je hudaybiya sai suka tsare annabi suka ce ba za shiga ba annabi yayyay yace ni ba da kayan fada na zo ba da talbiya ta na zo da harami da sahabbai tun gashi mun fito ko bar mu mu shiga suka ce ai ba za ka shiga ba in dai ba so kake kuma wa'annan sahabban naka ai musu kabari a nan ba kenan abu dai ya tafi duk kisar da muka bayar ta faru har sai na umar allah ya kare da gare shi ya ji matsin yayi matsi shine ya zo wajen manzo Allah ya rasulullahi kai ba annabin Allah ba yace annabin Allah ba Allah ne ya aiko ka ba yace Allah ne ya aiko ni ba shi ya gaya ma za mu shiga garin nan ba yace shi ya gaya mu yace dan me za mu karbi kaskanci akan musulunci yace muna kafirci ba a raina mu ba sai da muka shiga musulunci yace kai annabin Allah ne kuma abin da ka gaya mana gaskiya ne dan haka za mu shiga maka an watan inda dai ka ce an baka dama za a shiga yace yace to sai sai manzo sallama ce da shi to da nace za a shiga na ce muku a wannan shekarar dole sallallahu alaihi wasallam na ce muku a wannan shekarar za a shiga dole sai na umar ba yadda ya iya sai ya kwantar da kansa ya fito daga wajen manzo Allah sai ya tafi wajen sayyidina Abubakar yace Abubakar yanzu kuna tare kuna gani manzo sallama zai yadda mu karbi kaskanci bayan kun san mu ba makaskanta bane tun muna jahiliya ba mu san Allah ba ba mu yadda da kaskanci ba sai zama muka karɓi musulunci ai walar da danaya ai ba zai sai na bakar ce to da ya ce maka za a shiga ya ce maka a bana dole yadda annabi ya faɗa masa haka abubakar ya faɗa masa sai na umar kawai sai hawaye ya ce abubakar fa kafi mu abubakar kafi mu wannan abin da ka faɗa mu shi annabi ya gaya mu sai manzo Allah da sahabbai aka haƙura aka koma sai baɗi so ba tana zuwa sai aka shigo da manzo Allah ba ma mai sanda a cikin su kun ba bula da dukan doki ba shine Allah ya ce la tadkhulunna al-masjid al-harama wallahi lallai za ku zo ku shiga ɗakin Allah in sha aminina mukallikina rukusan wa muqassirina la ta Allah ya ce na rantsi ku da Allah za ku shiga salin alin ba da ta zo sai da aka ninka waɗannan yawan mutanen aka tafi salin alin tun daga zulhulaifa aka ɗauko talbiya ana yi annabi na bada sahabbai na amsawa aka taho duniya ta kauraye ko ina manzo Allah ya wuce ta garin sai al'ummar garin su fito maza da mata a biyo manzon Allah aka taho silma salin alim aka zo aka shiga garin makka aka yi dawafi aka yi duk abin da za a yi to shine wannan alƙawarin da Allah tabaraka wa ta'ala ya musu to kaga Allah ne ba da labarin za a yi abu kuma ga shi abin ya faru kamar yadda Allah ya yi fada a cikin alkur'ani haka faɗin manzo Allah tabaraka ta'ala a suratul mulk ko alif lam mim bilbatul rum fi adnal ard wa hum min ba'd galabihim sayaglibun shikenan yaki ne ake tsakanin rumawa da faransawa su ne mutanen italy ana yin wannan yaƙin sai ayi nasara in aka yi waɗannan sai waɗannan su nasara to a shekarar da manzala sallallahu alaihi wasallama yake garin yake ga Madina sai aka kwafsa wannan yakin tsakanin wa'annan Rumawa da wa'annan Turkawa mutanen Italy su kuma su su ne kamar wato ainihin ahlul kitabi su ne aka bawa kamar littafi farisawa waɗanda suke da littafi waancan su kuma ba su da littafi so da sai kafirai suke gaya wa musulmai suna murna ai tunda aka aka yi nasara da wato ainihin farisa wanda aka ba su littafi waɗanda ba a ba su littafi ba suka yi nasara a kansu wanda ba su da addini pagan kenan su ne rumawa sun yi nasara a kan waɗannan farisawa mutanen annabi isa da aka ba su littafi to kuma yadda suka yi muka suka yi nasara haka za mu yi nasara da ku mu cinye ku kaji wata wata wani yaƙi ne na siyasa hmm. yadda aka ci waɗancan da aka ba su littafi kuma da aka ba ku littafi ƙur'ani aka ci su da yaƙi waɗanda ba a ba su littafi ba ba su da addini suka yi nasara to su ma haka suke cewa za su yi wa musulmai to wannan abun sai yake ta yawo to sai aka da sai na abubakar da umayyatu bin khalafin wannan la'anatullahi alaihi wani kasitaccen kafiri makiyin annabi sai yake gashi na abubakar wannan magana sai na bakar ya ce a'a mm. ai yadda rumawa suka yi nasara wajibi da yaddar Allah sai sun dawo an cinye su kuma su ne a yan shekaru kaɗan shekara ɗaya zuwa uku zuwa tara za a cinye su sai umar ibn kalafin ya ce in ka yadda sai dai mu sa caca ni da kai mm. saboda lokacin ai ba haranta caca ba mm. da shi da sai na abubakar mu sa raƙumi goma in farisa ɗin nan italy sun zo sun yi nasara a kan rumawa to kana da raƙumi goma zan baka in kuma rumawan ne aka yi galaba da su to ni zan baka raƙumi goma sai na bakar ya ce ya yadda da ya to wajen manzo ya ba manzo labari sai manzo ya ce a'a koma ka ce ya ƙara maka a shekara kamar bakwai a ƙara daga shekara uku dan abin in ji manzan Allah ya ce abin zai kai shekara goma ba shekara ukun da ka ɗauka ce. Hmm. bai faru ba yake ba da labari shine fi jirgin isinin sai da bakar sai ya koma waje sai ce manzo Allah ce kai ce ka ce ƙara maka shekaru kama ƙara masa raƙuma sai na bakar sai ya koma gurin sai ce yana gansa umar ya tafi kalafin sai ya fara murmushi a ka yi saranda ko ka dawo za ka janye ku ya ce a zuwa ne ka ƙara mun shekaru ni kuma ƙara maka raƙuma hmm. ya ce ya ce na so ƙara mun ya kai shekara bakwai ko takwas ni ko zan sa raƙumi ɗari sai ce raƙumi ɗari ya ce na yadda aka sa raƙumi ɗari kowa a cikinsu to da ya tafi fi bidi shekara bakwai sai aka zo aka kafsa wannan yaƙin manzo Allah ce za a yi nasara da su sai Allah ce alif lam Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika gulibatul rum ni an yi galabar ma galaba ta tabbata ma ji Allah fi adnal ard fi bidi isiniyan a ɗan shekaru da basu kai goma ba hmm. shekara ta bakwai daidai aka buga wannan yakin sai aka wanta kalar da su hmm. sai na da zai ce to ga ina saƙuna aka ba sai na bakar raƙumi ɗari aka ce ya karɓa ya zo ya yanka shi a cikin musulmai ya raba don godiya ga Allah da cewa Allah ya gasgata abin da ya sauka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda sandara abin ya faru ma an saukar da an haramta yin caca walin samu walin samu da jisun min amali shaytani fajtanibuhu inna ma yuridu shaytanu an yuki abainakum al adawata wal bagaza fil khamr wal maisir ita ce caca kwado an haramta a wannan to shikenan kuma sai na baga sai ya karba aka ce ya raba musulmi godiya ga Allah dan ka abin wannan kafirin abin nan din dukiyar tasu mm. na'am to wannan kenan shine wahum min ba'di galabiyin sayughlabuna to wanda ya faru sai na baka kenan har akai galaba kuma wannan sura ta saukai ta cikin suratul rumi sai kuma fadin Allah ne zai rawa al-dini kullihi ba makawa Allah tabaraka ta'ala zai bayyanar da addinin musulunci akan sauran addinai kowa nan shaida ne ba ƙasar da za ka je ka tare babu musulmi babu wallahi mun yi tafiya lokacin zamu kaulaha da dan uwa malam kabiru mun tsakiyar wani gari da na so a ƙaddamar da man kabira a can a masa mukaddami a tsakiyar burkina su da har sai kai tafiyar kusan yini baka ga masallaci ba mota ta lalace muna tsakiyar dajin Allah aka gangara za a je neman ruwa ko na sai muka je muka samu wani guri gida ne nan ne masallacinsa shine malami shine shehi a garin ko hausa ba abin da suke ji kawai sun san la ilaha illallah mukan ta mamaki ruwa ma an kane ma a baka garin sai ka ba musulmi amma ga sha kun teku kuma alƙarya babba musulmi ne a nan suke juma a nan suke komai haka ga Umar Kabiru na ce to kan Umar Kabiru nan ne kamata a kawo ku zo aikin Allah muka kaddamar da kai nan muka maka limanci ba shi kenan ba kai da su Allah tsayi su rika zuwa ziyara to addinin musulunci ba inda bai kauraya ba ba inda bai je ba inda ba ka tunani kana shiga sai ka ga addinin musulunci yanzu idan ka je irin su america inda kake ganin ana fama da kafirci sai kuma ka ga yadda suka dauki addinin ma ya fi yadda kai kake addinin naka Don aikin da imamu ali imamu Hassan sisi Allah ya kara ya gare shi irin aikin da ya yi a Amerika da Faransa ya haɗa musulunci da addini da aka yi za ka yi mamaki in ka ga wato wato ba amerika yana zikirin juma'a ko yana wazifa sai kai mamaki ka ga kawai yana tsalle mana, ana zikiri imani ya shiga cikin zuciya to babu inda za ka je ka samu musulunci ba fafaroma jan paul ma da aka ce kashishin da suka yi sun duba ɗakinsa sun ga alƙur'an da dadduma da carbi a ɗakinsa ne suka makure shi suka kashe shi so da ka musulunci babu inda bai je ba ko kafin manzo Allah sallama ya bar duniya sai da ya zamana duk jaziratul arabi kafin jaziratul arabi babu hude. kafin jaziratul arabi sai da annabi ya kore su bai bar su a jaziratul arab ba kuma har yanzu cikin makka da madina to babu arni cikin ƙwaryen makka da madina to babu arni Allah ya bayyana addinin manzon Allah kuma haka mu ma yanzu nan dai gashi yadda addinin musulunci ya zo mana ta hanyar su ukubatu bin Nafi'a domin shine Fatihu Ifriqiyya shi ko wannan Abu Hasan al-Ash'ari jikan Abu Musa al-Ash'ari ne wanda muke bayanin sa a dazu to jikan sa ne Abu Musa al-Ash'ari saboda ka musulunci tuntun ya same mu tun a karnin farko musulunci ya shigo afirka yau gashi musulunci a nan kai ka ma anan aka saukar da musulunci wani shugaban ƙasa da ya zo nan kano aka ɗauko shi daga iyakon daidai lokacin magariba aka to sai ga guri guri ana ta sallah sai ya juyo ya kalli direban ya ce a ah, wayannan duk suna sallah saboda zuwan mu ne shi a inda yake sai lokaci lokaci kuma ba kowa yake zuwa sallah a matasa ba kai banda yanzu ba kasar Saudiya sai ka tadda mutum dan shekara 40 bai taɓa zuwa ɗakin Allah ba tun yana yaro ko direban da yake wani tambaya muka yi magana da shi ce shi rabon da ya shiga ƙwaryar harami ya fi shekara 18 rabon da ya aikin hajji ko tun da ya balaga so ɗaya baban sai tirsa sa masa je yau ya shekara ya yi farin gemu amma bai ƙara aikin hajji ba sai ga wuce ce zai je masallaci to sai dai wai kana jan tarbiyyar wani irin laifi kai Allah ne wai ka rike ce mutum da sai abu wani irin laifi kai Allah ne kake ta yawan rike tarbi to mu a nan ne sai musuluncin yana nan yaro karami za ga ya dauko uwar uwarsa ya lata ya ce sallah yake mm. bai shekara uku ba amma lokacin sallah sai ya yi alula ya yi sallah to su ku a can sai ka sami yaro dan shekara 20 bai damu da sallah ba shekara 20 har kazuma da yace sosai yake garin su yace sosai shekara 20 bai damu da sallah ba to amma alhamdulillah kan yadda musuluncin ya fantsama yaro munin ya shekara goma biyar baya sallah iyayensa sai hankalin hankalinsa ya tashi yaro kai shekara goma yana wasa da sallah uba in hankalinsa ya dubu ya tashi ya je sallar asuba ya dawo ga ɗansa a kwance ya je da hankalinsa sai ya tashi so yake in zai je asuba sai ga mu duk yaran mu na tafiya haka ake masallaci haka addinin yake amma su a can ina ka ta kalli da yadda addinin mu yake mana anan mun gode wa Allah to li zuhirahu ala dini kullihi walau karihal mushrikuna 嗯，那。 faghalabatir rumu farisa ce ga wato rumawa sun rinjayi farisawa a kankanin lokaci wa dakhala an-nasu fil islam ya nasarullahi duk musulmai mutane suka dinga shiga addinin musulunci kungiya kungiya ma mata sallallahu alaihi wa sallama wa bi biladil arab manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai bar duniya ba face sai da ya zamanto musulunci lam yadkhulul lam yadkhulul islam kullu amawbin ba babu inda addinin musulunci bai kauraya ba ba inda ba a ji labarin manzon Allah ba sai fa da ya tafi a tabuka da muka ba da labari har ƙwaryar ruwan tabuka annabi ya tsaya sai da ya sati uku a filin gurin ƙaryar duk wani mai mulki da kasaita a lokacin ita ce wannan daular ta rumawa yau ga manzo Allah ya zo tsakiyar garin yayi alwala da ruwan garin musulunci ya bunƙasa ya je ko ina annabi ya isar da saƙonsa gabas da yamma kudu da arewa Da inda ba a san muhammadu ba in a daji kake ma sai ga bishiya ta kanan da ita rubuta la ilaha illallah muhammadu rasulullah dutse sai a ga ya rubuta muhammadu rasulullah a dajin allah saƙon ya je ko ina wastakhlafa Allahu na Allah tabaraka wa ta'ala ya abubantar da mummunai a bayan ƙasa Wani kanafi ya yadi Allah ya tabbatar da addinin musulunci shi ne yake jan gora wa mallakahum iyaha a ƙasar kasar mashariki a kasar magharibi Allah ya mallaka wa musulmai duniya tun daga mahudar rana zuwa mafaɗa ta ta irin su buta nasar da aka irin su sarki zirkarnai ne ah. kaga ai ba annabi bane hmm. wanda suka mallaki duniya daga cikin mutum uku da aka ce sun mallaki duniya hmm. annabi sulaimanu bukta nasaru da kuma yi ne hmm. wayannan mutane uku a cikin musulmai sun mallaki duniya na'am كما قال صلى الله عليه وسلم كما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بعد لاباري زويت لي الارض الله اكبر النبي يتي ان النقيم القصا اريد مشارقها ومغاربها اننا من مهود الرانا اننا من مفاد الرانا ان جاء النبي نعم نعم وسيبلغ ملك امتي ما زوي لي منها رسول الله يتي ملكي al'ummata zai kauraye kafin duniya sai an ji musulunci ba inda ka ce lai ilaha illallah wa rasulullah ce ba a sani ba babu kasar Allah bai yi ta ba doron kasa sun san musulunci sai dai su yadda da musulunci ko ba za a ce wai kafin gari babu musulmi ba ba zai taɓa yiwa ba ba zai yi ba ba dai a kasar Allah ba manzo Allah sallama yana zaune yana zaune yake cewa wane da wane a je a kirawo musu aka je aka kira sai ce kuna hira kun ce kaza kun ce kaza sai ce eh wallahi ya rasulullahi haka ne ai inna na hudu wannan abu wai wasa ne da wuri yace, a yanzu da ayar Allah abu bi ayatin lahi ko wala billahi wala billahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tasazi'un yanzu ku da Allah da ni ku dinga wasa yana ɗaki yana gida yana cikin sahabbai ce aje a kira wane da wani mm. ga san suna munafunci na mm. zuwu yatliyal ardu an naɗe mun ƙasar ina ganin ta komai faifai Allah ya buɗe min ita so da ba ƙasar da annabi bai sani ba mm. ba garin da annabi bai sani ba ba jama'ar da annabi bai sani ba musulat li bai bainal lima'i wa Ya ce kabban al'umma ta ba wanda Allah bai nuna mun shi da sunansa da kamarsa da halittarsa ba da haka ta zaman nan annabi ya san shi kai ne kake zaton annabi bai sani ba annabi ce duk wanda zai iya zama da mutum arba'in a karkashin sa na san shi na san sunansa na san jama'ar sa na san al'ummar sa na san abin da zai na san farkon sa na san karshen sa musulat ummati bainal ma'i wa dini tun kan ai komai kafin ai kowa sai da na danka na da sunanta na san ka na san komai naka rasulul malahimi sallallahu alaihi wasallam haka Allah ya yi shi kuma dan Allah ya bamu misdaki ya gasgata mana Allah ya naɗe wa manzan Allah duniya ga ta a gabansa kowai ade da ya je Isra'i ya dawo hmm. aka ce masa ba a yadda ne Allah ya masa baitul muqaddas ba ka ko aka aje masa a gabansa kawai sai manzo Allah yana jingin jikin Ka'aba a hadin yana jingine yake cewa da su kofa kaza ce a baitul muqaddas taga kaza ce kuma ta gu kaza ake shiga guri kaza kaza ne inda ba su taba sani ba sai da manzo Allah ya nuna musu kamar yadda ake sa maka map a cikin waya ka kana dubawa. ka juya nan ka dawo nan ka dawo nan ka ganan ka gana. haka CCTV kyamara take annaba kai wa ita dan Allah ya gaskata mana sai ya kawo maka yanzu nan kana cikin gida da kaji zai ce kai kaga harin da aka kai ko inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ka fito kana ba mutane labari wai kana nan amma kana ba da labari an kai wa kasar wato Isra'ila hari har ma an kashe mutum arba'in har ma an kashe mutum saba'in kaga ibar da suke amfani da ita kana nan amma har ka gano ibar har ka ga tafiyar har ka ga direba duk kana zaune a cikin ɗaki ka baka motsa ba Ba tura ya maka haka ka kasa gazzata manzo Allah zuriyat lil ardu an nadan kasa koma an nuna mun shi na sani kai a wayarka a wayarka yanzu nan in kana gidanka za ka yi downloading map din gurin area da muke har yanzu karatun nan da muke za ka yi downloading ka gano gurin ko ba a yi yanzu a waya na ba ka fatancen unguwa in tura maka kai in turo maka kai gogulin dinsa kana sawa kai map zai nuna maka kai nan titin zaka bi kuma akwai gaza a gaban gurin baka je ba amma map din yana gaya maka ka ce annabi bai san ka ba annabi bai san gaibu ba bature Allah ya nade masa yake gaya maka dan ka ƙara gasgata annabi Allah ya ma haka dan ka ƙara jin girman manzon Allah ake baka wa'annan hasiyoyin kai ma aka yi maka haka bare rasulullahi yana duniya ko je lahira ya dawo yana cikin sahabbai ya shiga aljanna ya fito yana cikin sahabbai ya je ga Allah ya dawo duk Allah ya masa wannan sai ko wani abu da zaka ce a duniya wannan manzo Allah bai san shi ba kai ne baka sani ba Allah ya sanar da manzon Allah abin da ba ka zato ya sanar da annabinsa kowa kowa bane darajar annabinci tafiya kawai a wayar ka za a tura maka da kasa sa din zaka gani ga gurin da ga location din nan hmm. gida mai nan ba kaza guri ba zaka tambayi kowa ba zaka je har da aka yi location din abu wai so ake ka gazgata zuriyatiyal ardu so ake ka gazgata manzan Allah Allah ya nade wa annabi duniya annabi ya ganta fai fai sallallahu alaihi yake kuya gare ta yasa duk wanda ya min salati annabi ya ce sai an gaya mu wani dan wani yana gaida kai da ka kai wa annabi salati sunan kai ta tafiya gurin manzan Allah Allah ya kare mu da san da girman annabi ya kare mu da san girman manzon Allah Allah ka cika zuciyarmu da san annabi ka cika mu da ganin girman manzan Allah wayannan duk abubuwan ana yi ne don mu ƙara imani mu ƙara sanin girman annabi ba wai da ta tawamu mamaki ba har ne ne ma yi wannan abu tun shekara dubu annabi ya faɗa za a yi maka wannan abu an yaye masa komai yana gani kawai lokacin abin in ya zo annabi ya faɗa sai hujjamul jam'u wai wallu na dubur sai yi hujamul jam'u wai walluna dubur yace wallahi gobe zan tarwatsa ayarin nan ayarin zai tsaye kuma za su kauce za su gudu za mu ji sai gobe insha Allah irin gaibin da manzon Allah ya dinga faɗa Allah ya sanar da shi gaibiya iri iri da Allah ya ba manzon Allah kai kana nan an sa makin annabawa ne bai san gaibu ba gashi annabawa yana faɗa abin da bai faru ba zai faru wani abu ko ma a kanmu zai faru ba sai bayan ya'ya da jikoki jikoki da tattaba kunne sun zo suna zama karatun ajaba sannan ma abin zai bayyana sun zo sannan abin zai bayyana ya yi da mu a hasiyar mu gashi a ah, to su sun san wani gogul a lokacin a baya dan da muke karatun ma mun san wani gogulan abu zai zo ya faru dai mun ga wannan da manzo Allah ko mun yadda kawai yanzu ake gaskata mana abu mm. to kowa wanda zai faru a nan gaban ma fi wannan Allah ya bamu da annabi Allah ya cika mu da san annabi Allah ya ƙara mana ganin girman manzon Allah Allah ya jarrabe mu da soyayyar annabi Allah ya mana arzikin ganin annabi Allah ya mana arzikin san annabi Allah ya mana arzikin ziyarta annabi Allah ya cika zuciyarmu da soyayyar manzon Allah Allah ya karshe mu gaban manzon Allah malaman mu Allah ya saka musu alkhairi sai Allah ya kara masa lafiya Allah ya tsawaita mana rayuwarsa yan uwa da ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya mu da muke da lafiyar, Allah ya inganta mana ibadar da muke Allah ya karba mana ita Allah ya sa cikin bayi da yake yantawa alladhi suke tsayawa cikin lamuran al'umma Allah ya kara saka musu da alkhairi masu taimakawa da gudunmawa da suke tabawa al'umma na abinci Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya kara arziki Allah ya kara yalwatawa Allah ya amintar da mu Allah ya sa mu cikin tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al wa al-Khatim ma sabaqana sirra kibra